عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إغوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى وانا يمتشي لنا نرجو معا شابقوي قوة المحرم هجر المنزو صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديدة دريبو ديدة عشرين ترى wanda kuma shi daidai da ashirin da biyar ga watan ɗaya shekarar miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan majalisi mai tarin albarka na tafsirin alkur'ani a inda muke cikin tafsirin suratul waqi'a kuma za mu tashi aya ta arba'in da ɗaya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم
to bayan Allah maɗaukakin sarki ya gama magana akan kashi na biyu waɗanda su ne 'yan aljanna ashabul yamin sai kuma kashi na uku waɗanda su ne 'yan wuta Allah ya kiyashe mu Allah yake cewa ashabu shimali ma ashabu shimal da kuma ma'abota hagu ma ashabu shimali suwaye kuma ma'abota hagu fi samumin wahamin suna cikin wata iska mai tsananin zafi wahamimin da wani tafasasshen ruwa wa zillin min yahmu da inuwa wacce take ta hayaki wanda yake baki kirin labaridin wala karim ba mai sanyi ba ba kuma mai karamci ba innahum kanu qabla zalika mutrafin su sun kasance gabanin wannan azaba ta riske su mutrafina masu yin rayuwa ce ta holewa wa kanu yusirruna ala al azim sun kasance suna dogewa akan laifi babba wa kanu yaquluna kuma sun kasance suna cewa a idza mitna ashe yanzu idan mun mutu wa kunna turaban muka zamo turbaya wa idzaman muka zamo kasusuwa a inna lamab'uthun ashe shin lalle mu waɗanda ake tayarwa ne awa aba'una al-awwalun haka kuma iyayenmu na farko Allah ce kul ka gaya musu innal awwalina lalle iyayensa na farko wal akhirina da na ƙarshe lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum lalle waɗanda ake tattara su ne zuwa ga wani lokacin yini sananne Allah maɗaukakin sarki ya faɗi kaso na farko na biyu sai na uku waɗanda su ne ashabu shimali waɗanda suke ‘yan wuta Allah maɗaukakin sarki ya sake nana ta tambaya ma ashabu shimal kamar yadda muka yi bayani a baya cewa irin wannan tambaya domin a jawo hankalinka don ka fahimci abin da ake magana a kansa ba kankanin abu ne ba abu ne mai girma wanda ya kamata ka ba da hankalinka ka yi tintintini a kansa Allah ya ce fi samomin wahamin ce suna cikin iska wacce take guguwa wacce take mai tsananin zafi sannan ya ce wahamimin da ruwa wanda yake tafasashe mai tsananin tafasa me yasa Allah maɗaukakin sarki ya taƙaita bayanin azabar da za su shiga da iska wacce take mai tsananin zafi da kuma ruwa wanda yake tafasashe me yasa Allah bai ce ba suna cikin wuta sai ya ce suna cikin iska iskar da take mai tsananin zafi da kuma ruwan da yake mai tsananin tafasa malamai suka ce anan akwai al-isharatu bil adna ila al-a'la domin a yi nuni zuwa ga mafi kankanta domin ka fahimci ko ka tunato yaya mafi girman zai kasance sanin kowa ne iska da ruwa su ne abubuwa mafiya amfani ga ɗan adam a rayuwarsa ta yau a rayuwarsa ta nan duniya yana buƙatar iska yana buƙatar ruwan sha sannan kuma su ne abubuwan da suke sanyaya jikin mutum iska da ruwa to idan aka ce waɗannan abubuwa mafiya amfani a nan duniya za su zama a lahira su ne mafiya cutarwa gare shi kuma aka gaya maka waɗannan abubuwa waɗanda su ne mafiya sanyi ake amfani da su wajen sanyaya jiki ko sanyaya mahalli su ne za su zamo mafiya zafi a can to ina kuma ga wuta wacce ita daman ɗabi'ar ta zafi kaga idan ka ga cewa ai iskar ma da za su shaƙa ko da za ta kaɗa a kansu da ruwan da za su kwankwaɗa abu ne mafi tsananin zafi kuma abu ne wanda Allah maɗaukakin sarki zai tanade shi gare su don azaba to ina ga wuta wadda daman ɗabi'ar ta shine azabtarwa shine ƙonawa shine tsananin zafi da cewa Allah ya yi suna cikin wuta to watakila wani ya yi tsammanin wuta ce irin wannan da muka saba ta'amuli da ita a yau da gobe domin zai ga cewa ai babu abin da ya kai wannan wuta zafi da raɗaɗi da ƙuna to sai Allah maɗaukakin sarki bai faɗa haka ba domin kada wani ya kawo wannan tunanin sai ya faɗa abin da yake mafi daɗi mafi sanyi a gare ka a nan duniya sai ya ce shi ne zai zamo abin da Allah maɗaukakin sarki zai azabtar da su kuma ya zama mafi zafi a wancan lokaci ko a wannan a wannan mahalli to idan ka ga cewa abin da yake mafi sauki a nan duniya ya zama mafi tsanani to ina kuma ga mafi tsanani din shi kuma yaya za ka tunato shi yaya za ka hararo shi wannan shine hikimar takaita fadar wato iska mai kadawa mai zafi da kuma ainihin hamim ruwan da yake mai tsananin tafasa mai tsananin kuna alhamim za mu ga fa'il ne amma ma'anarsa maf'ul kamar yadda malamai suke faɗa a kalmar ko kuma sigar sabo za mu ga siga ce ta fa'ul sigar fa'ul a duk inda ta zo a larabci tana nufin maimaitawa iska ko da yaushe kadawar ta maimaituwa take yi ba abu ne da yake zuwa lokaci ɗaya ba kadawar tana maimaituwa shi yasa aka yi amfani da sigar samum sigar fa'ul dan a nuna iska ce wacce take kada su a koda yaushe sannan kalmar hamim fa'il ne bi ma'ana maf'ul ko bi ma'ana fa'il wato ruwan da yake tafasashe ko ruwan da aka tafasa shi ya kai gaya wajen tafasa kasancewar ruwa wani abu ne wanda yake kwarara bai daya ba zuwa yake ya tafi ba shi yasa sai bai zo da sigar fa'ul ba wacce take nuna maimaitawa Allah ya ce wa zillin min yahmum sannan kuma da inuwa wacce take ta hayaki hayakin da yake bakikirin bakin hayaki ku duba ku ga yadda Allah maɗaukakin sarki ya jero waɗannan abubuwa samum hamim sai kuma zil ga iska sannan kuma ga tafasasshen ruwa sannan kuma ga inuwa wacce take ta hayaki ko kuma bakin hayaki kamar Allah maɗaukakin sarki yana ishara cewa waɗannan waɗanda Allah maɗaukakin sarki zai yi ma wannan kamu za su zamo cikin azaba dindindin azabar su kuma ba za ta yanke ba idan sun fita iska tana kaɗa su cikin azaba suke idan iskan nan ta kaɗa su suka buƙaci abinda za su sanyaya makoshinsu ko su sanyaya jikinsu da shi zai zama ruwa ne wanda yake tafasashe wa in yastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh bi'sa ash-sharabi wa sa'at murtafaqa duk lokacin da suka nemi a basu abinda zai sanyaya musu makoshi zai sanyaya musu azabar da suke ciki Allah madaukakin sarki sai ya sa a kawo musu tafasasshen ruwa wanda zai kone fuskokinsu Allah ce tur da wannan abin sha kuma makoma ta munana Allah ya sifanta wannan inuwar da cewa la baridin ba inuwa ce mai sanyi ba wala kare ba inuwa ce mai karamci ba amfanin inuwa ga wanda duk ya shige ta in ma dai ta kare shi ta bashi kariya daga zafi ko kuma ya samu wani abu na karamci da za a tanadan masa a wannan inuwa din waɗannan abubuwa su ne amfanin a tanadi inuwa kuda a tanadi inuwa don waɗanda suke cikin zafi su shigo sanyi ko kuma ana buƙatar karrama mutum a tanadan masa inuwar da zai zauna sannan kuma a shimfiɗa masa abubuwan karamci abinci ko abin sha da duk buƙatunsa wannan shi ne buƙatar inuwa ga ɗan adam sai Allah yake nuna cewa waccan inuwa da Allah ya faɗa ta hayaƙi baƙin hayaƙi ba inuwa ba ce ta a shiga a ji sanyi ba inuwa ba ce ta a samu karamci wato Allah maɗaukakin sarki ya kore mata dukkan wata kamala da aka sani tattare da inuwa babu kamalar sanyi tattare da ita kamala ce wacce dan adam yakan iya riskarta ta hanyar tunaninsa da hankali babu kuma kamala ta karamci wato Allah maɗaukakin sarki yana so ya gaya mana cewa ba irin inuwa ba ce da Allah maɗaukakin sarki ya ce zai shigar da mutane waɗanda suke na ƙwarai ashabul yamin inda Allah ce wa nudkhiluhum dhillan zalila to ba irin wannan inuwa ba ce wannan wata inuwa ce wacce take ba mai ba da kariya daga zafi ba ba kuma wacce take sa mutum ya samu karamci ba wato babu karamci a cikinta to sai Allah ya ce me suka yi suka shiga suka samu wannan mummunan sakamako Allah ce innahum kanu qabla zalika mutrafi sun kasance gabanin zalika ay zalika al-mazkur gabanin wannan azaba da suka samu kansu a ciki mutrafina mutane ne masu rayuwa cikin walwala rayuwa cikin holewa da fantamawa shin wannan shi kadai ya isa ya zama musabbabin da zai sa Allah ya azabta su dan kana jin daɗi dan kana samun abin da kake bukata na jin daɗi a nan duniya sai Allah ya azabta ka malamai suka ce faɗar at-taraf a nan saboda a yi maka ishara zuwa ga cewa galibi abin da yake jawowa mutum ya fandare wa Allah ya kangare wa Ubangiji shine idan ya samu Ubangiji ya ni'imta shi ya ba shi duk bukatunsa to a wannan lokaci galibi an fi ɗagawa an fi girman kai an fi nuna kafafa an fi nuna ainihin isa to shi yasa Allah madaukakin sarki yayi ishara zuwa ga abin da yake haifar musu da wannan azaba din shine at-taraf attaraf shine zai sabbaba abin da zai zama sababin shiga su wato cikin wannan sakamako wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa alaiha alqawl fa dammarnaha tadbira lace duk sanda ya so ya halaka wata alƙarya sai ya umarci waɗanda suke mutrafiha masu jin daɗi masu fantama masu holewa a ciki masu hannu da shuni sai su yi ta fasikanci su yi ta kangara su yi ta yi wa Allah maɗaukakin sarki abin da yake na saƙo to a wannan lokaci sai Allah maɗaukakin sarki ya zartar musu da ukubarsa a kansu to wannan shine hikimar faɗar taraf da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa wanda yake shine dalilin da ya haifar musu shiga cikin irin wannan sakamako mai muni ba dan kasancewar taraf din shi fi haddi natihi shi a karan kansa ya zama dalili ne da zai sa Allah ya wa mutum azaba ba dan Allah ya baka ni'ima wannan ni'ima ba ita ce kawai za ta sa yi maka azaba ba sai idan wannan ni'ima ta hana ka yi wa Allah biyayya ta sa ka kangarewa ta gadar maka da girman kai innal insana la yatgha ar'ahu sajna ganin ka samu wadata ya sa ka girman kai ya sa ka dagawa da take dokar ubangiji to a wannan lokaci wannan ni'ima takan zama abin kushewa wasu malamai suka ce dukkan wani dan adam idan ya tsaya ya dubi irin yanayin da yake rayuwa a cikinsa zai san cewa Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ni'ima domin za ka iya cewa ai ba 'yan wuta ne ba masu ni'ima ba ne kawai a wuta akwai wanda Allah bai ba shi ni'imar da jin daɗi a nan duniya ba sannan kuma su samu shiga wuta kamar yadda Allah ce amilatun nasiba tasla naran hamiyah a nan ana wahala tukuru ana wahala sannan kuma a ranar gobe kiyama ya zama sakamakon shi ne shiga wuta haka ba wai lalle sai mai ni'ima ne zai shiga wuta ba ba sai mai jin daɗi a nan shine Allah zai kona a can ba a iya samun wanda baya jin daɗi kuma suna nan da yawa waɗanda za su shiga ainihin azabar ubangiji to shine anan wasu malamai suke cewa ai duk dan adam idan ya dubi rayuwarsa a nan doron ƙasa zai ga cewa Allah maɗaukakin sarki bai hana shi cikakkiyar ni'ima ba mai ɗan adam yake bukata abinda zai yi sutura da shi ci da sha da sutura da gurin da zai zauna mahallin da zai zauna da wuya ka samu ɗan adam a ko ina yake ya rasa gaba ɗaya waɗannan abubuwa ta yiwu na wani ya fi na wani ta yiwu wani samun shiga waɗannan abubuwa ya zama cikin sauƙi wani kuma ya same su bayan ya wahala amma dai kamar yadda bahaushe yake cewa bakin da Allah ya tsaga baya hana shi sai ya samu abin da zai ci sai ya samu ruwan da zai kwankwada sai ya samu inuwar da zai huta to ko wannan wata ni'ima ce da ubangiji ya yi masa ita kadai idan har bai tsaya ya gode wa ubangiji a kanta ba za ta iya zama dalilin shigar sauta kaga ashe kenan dukkan wani da zai samu kanshi a cikin wuta bayan ya kan gare wa ubangiji to wannan taraf ɗin ma'ana wannan ni'imar da Allah ya bashi anan tana iya zama ɗaya daga cikin dalilan da yasa ya samu kansa a cikin wuta a shi kenan babu wani a duniya wanda ba za ka iya kiran shi mutaraf ba bisa lura da cewa Allah ya hore masa abin da zai ci ya hore masa abin da zai sha ya hore masa gurin da zai zauna ya hore masa suturar da zai sa kowa yana cikin taraf a nan za mu ga ubangiji yana faɗar dalilin da ya sa ya shigar da waɗannan cikin wancan munan sakamako me yasa lokacin da Allah ya maganar ashabul yamin ya faɗi abin da zai ba su bai faɗi dalilin da zai sa ya ba su wannan sakamakon ba ai ba tsaya an gaya mana ayyukansu ba kawai an gaya mana irin sakamakon da Allah madaukakin sarki zai yi musu na aljanna da irin ni'imomi da suke cikin gidan aljanna din su Allah ya ta gaya mana amma bai ce mana ga irin ayyukan da suke yi har suka samu aljannar ba amma anan da aka faɗi ashabu shimal sai Allah ya shiga jero maka irin laifuffuka إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا هزوا كرشن آيوين ما لم يسك سبو دا أتن مقام الفضل لي duk abin da Allah zai baka na aljanna na sakamako ranar gobe kiyama falala ce ta ubangiji kyauta ce yake yi maka ba wai dan kaya abin da tabbas ko tilas ka cancanci lalle sai ka shiga aljanna kamar yadda muka sha faɗa idan ka dubi ni'imomin da Allah ya maka ni'ima ɗaya tak daga cikin ɗimbin ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya wadata ɗan adam da shi da su ba zai iya ɗan adam ba zai iya biyan wannan ni'ima kwaya ɗaya ba cikin ɗimbin ni'imomin da Allah ya masa ni'imar ji ni'imar gani ni'imar shaka ni'imar ɗanɗana ni'imar tafiya ni'imar motsi kowace irin ni'ima da zaka iya hararowa ni'imar ruwa ni'imar iska ni'imar ƙasa da muke takawa inuwa da muke shiga bukatunmu na yau da gobe da muke samu daga ubangiji duk ni'imomi ne wanda ni'ima ɗaya idan ubangiji ya nemi ka biya ta ba za ka iya biyan wannan bil ɗin ba to ashe kenan duk bautar da za ka yi wa Allah wannan ita kadai wannan bauta ɗin ta zama iwadi ce wato ta zama ita ce dalilin da zai sa har ubangiji maɗaukakin sarki ya baka aljanna a madadinta wannan babu wannan babu wannan aikin babu wannan aikin da mutum zai iya zama daidai da irin ni'ima da Allah ya bashi ko da ɗaya daga cikin ni'imomin da Allah ya bashi ashe kenan duk sakamako da ubangiji zai yi mana a ranar gobe kiyama falala ce to idan ka kyautata wa mutum baya buƙatar sai ka faɗi dalilin da yasa ka kyautata masa domin duk masu hankali za su yabe ka a wannan lokaci sawa'un ka faɗi dalilin kyautatawar ko baka faɗa ba idan ka faɗa ba wani abu bane da zai zama mai muni ka ce wane ya yi abin kirki mai kyau ga sakamako za a bashi kamar yadda Allah yake faɗa jaza'an bi makanu ya amalu ba laifi idan an faɗa to kuma rashin faɗa ɗin ba zai zama illa ba saboda abin da za a baka ɗin ɗoriya ne ƙari ne akan ni'imomi da aka yi maka ba wai dan ka cancanta ba shi yasa Allah bai faɗi me ashabul yamini suka yi Allah ya ba su waccan aljanna da muka karanta a baya ba amma anan مقام نأمة فللة مقام عدل نأمة adalcin ubangiji مقام عدل ne to adalcin kuma duk sanda za ka yi wa mutum ukuba za ka yi masa wani mummunan sakamako za ka yi masa wani horo to yana da kyau a san dalilin da zai saka hora shi saboda a wannan lokacin ana duban ka ne da ido na adalci yana da bukata ka ce saboda yayi kaza saboda yayi kaza saboda yayi kaza saboda ka duk abin da Allah zai yi wa mumini a ranar gobe kiyama na kyauta na aljanna falala ce duk abin da kuma zai yi masa na uquba to adalci ne babu zalunci a ciki mutum da makami ne nan na adalci ba na falala da kyauta ba shi yasa ubangiji ya shiga zano mana irin laifukan da suka aiwatar a nan rayuwarsu ta duniya waɗanda suka sa Allah maɗaukakin sarki ya shigar da su cikin irin wannan mummunan sakamako ya ce kanu innahum kanu qabla zalika mutrafin ce wa kanu yusirruna ala al-hilf al-azim sun kasance suna dogewa akan laifin da yake babba alhins a harshen larabci duk inda kalmar alhins ta zo tana nufin laifin da yake babba abin da yake babba ba kankani ba ba a kiran laifi karami alhins shi yasa za mu ga idan mutum ya yi rantsuwa da Allah sannan kuma ya karya rantsuwar nan tashi da gangan wannan karya rantsuwar ana kiran shi alhins wato laifi babba saboda babu abin da yake sanya ta'amuli tsakanin mutum da mutum ya zama ya samu daidaito ya yiwu sai idan akwai gaskiya a tsakaninsu za ka yi masa gaskiya zai maka gaskiya za ka faɗa masa zai faɗa maka gaskiya to idan akwai wannan shine za a iya gina dukkan wani ta'amuli a kai amma duk lokacin da nake shakkar abin da kake faɗa mu ko kake aiwatarwa kai ma kana shakkar na to babu wani abin da za mu iya ginawa na a zo a kai to shi yasa gaskiya ta zama babban abu ƙarya ma kuma ta zama babban laifi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidq hatta yuktaba 'inda Allah siddiq wa iyyakum wal kadhib fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allah kadhaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗannan abubuwa guda biyu domin a kan su ne rayuwa take ginuwa ko ta lalace gaskiya ko ƙarya gaskiya ta gina rayuwa ƙarya kuma ta rushe rayuwa ya ce na hore ku da gaskiya domin gaskiya ita ce za ta ja ka zuwa ga dukkan alkhairi idan ka zama mai gaskiya wannan gaskiyar taka za ta haifar maka da ayyukan alkhairi da yawa a duk al'amuranka sai su zama kana yin su ne yadda Allah yake so saboda ka zama mutum mai gaskiya idan ka zama mutum mai ƙarya to wannan ƙaryar za ta ja ka zuwa ga fajirci ƙaryar nan babu abin da ba za ta haifar maka ba to shi yasa gaskiya saboda girmanta a lokacin da muka yi wani abu ko wani abu ya haɗa mutum da mutum na tattaunawa ko kuma na yarjejeniya yakan buƙaci ya ƙarfafa gaskiyarsa ta hanyar rantsuwa ya ce ya rantse da Allah wanda babu abin rantsuwa sama da shi wanda da shi kadai Allah maɗaukakin sarki ya yarda ka rantse to idan kai rantsuwa da ubangiji ka hada da girman gaskiya kaga ka hada da girman rantsuwa ga kuma girman gaskiya sai kuma ka zo ka karya to shi yasa karya rantsuwa aka kirawo shi alhins saboda ba karamin laifi bane girmansa ya ci a kirawo shi alhins a nan za mu ga malamai sun kira alhins al'azim da shirka cewa shirka da Allah ba karamin laifi bane sai malamai suka fassara alhins al'azim ko wasu daga cikin malamai suka fassara alhins al'azim a nan da cewa wato shirka da Allah saboda Allah maɗaukakin sarki yana cewa inda shirka na zulmun azim lalle shirka ba karamin zalunci bane zalunci ne wanda yake babba wasu malamai kuma suka fassara alhinsul azim a cikin wannan aya da cewa abinda ake nufi yamin al-gamus rantsuwar da za ta nutsa mutum cikin wuta ita ce mutum ya yi rantsuwa ya yi rantsuwa sannan kuma ya karya rantsuwar tashi da gangan wanda duk zai yi rantsuwa ya karya rantsuwarsa da gangan to akwai na farko rashin girmama abin da yake gaskiya sannan kuma abu na biyu rashin girmama wanda ya yi rantsuwar da shi wanda shi ne ubangiji shi yasa malamai suka ce wannan yakan nitsa mutum a cikin wuta shi yasa zamu ga yana daga cikin ato mutum ya rantse akan ƙarya ya san ƙarya yake ya yi rantsuwa da ake kira yaminul gamus ka rantse akan abin da ya wuce wanda kana da yaƙinin kan ƙarya kake malamai suka ce ba ta da kafara ma'ana babu abin da za ka yi wannan ya kankare maka laifin da kai sai dai ka tuba koma ga Allah ka yi istighfari ka nemi Allah ya yafe maka in ya ga dama ya yafe maka in kuma bai ga dama bai rike ka da wannan laifi ranar gobe kiyama sabanin rantsuwa ga abin da zaka ce zan yi kaza ka fasa yi wannan an sanya mata kafara amma ya niril gamus rantsuwar da zaka yi ta akan kasan ƙarya kake akwai bambanci in ce zan yi kaza sannan daga baya in ki da kuma na san abu bai wakana ba in rantse in ce ya wakana ba a yi ba in rantse in ce an yi an yi in rantse in ce ba a yi ba ina sane wannan ya fi zama laifi sama da ka ce zan yi kaza daga baya kuma ka zo ka karya domin wancan lokacin da kake rantsuwar kasan da kasan ƙarya kake yi wannan kuma baka san me zai wakana ba daga baya shedan ya bujuro maka a'a wasu abubuwa ne suka taso kaga zaka take wannan rantsuwar ka take ta to shine sai aka ce kai kafara wasu malamai suka ce alhinsul azim rantsuwar da waɗannan kafirai suke yi har ta kai su ga shiga wuta ta kai su ga shiga cikin wannan guguwa mai tsananin zafi wannan inuwa wacce babu sanyi babu karamci a cikinta suna rantsuwa cewa Allah ba zai tada matacce ba wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'athu Allahu man yamut rantsuwa suke yi tukuru cewa Allah ba zai tashi wanda ya riga ya mutu ba wannan rantsuwa da suke yi ita ce Allah madaukakin sarki ya kirawo ta al-hinsul azim a wannan guri wato rantsuwar ƙarya wacce take mai girma saboda ayoyin gaba su za su ƙara nuna mana cewa rantsuwa Allah maɗaukakin sarki yake nufi a nan cewa kano ya ƙoluna a idha mitna wa kunna turaban wa idaman a inna la mab'uthun ashe yanzu idan muka mutu muka zamo ƙasa turbaya muka zamo wato ƙasusuwa rididdigaggu ashe lalle za a tashe mu awa aba'un al-awwalun haka nan ma da iyayenmu na farko su ma za a tashe su suna ganin su ba za a tashe su ba ballantana iyayensu da suka gabata waɗanda suka mutu shekaru aru aru su a yanzu ko da a yanzu suka mutu ba su yadda za a tashe su ba ballantana waɗanda suka riga suka mutu shekaru da dama da suka wuce suna ga wannan shi ya fi nesa da hankali a ce za a tashe su to shi yasa da Allah ya tashi ba su ansa sai ya ce qul innal awwalina wal akhirina su sun sun kare da al'awwalun amma ubangiji wajen ba su ansa sai ya fara da al'awwali sun kare da al'awwali da al'awwaluna domin ganin cewa na ƙarshen shi zai fi nesa da hankali a ce waɗanda suka riga suka mutu tun shekaru da yawa a ce yau a dawo da su da ransu Allah ya tashe su har a tara su a guri ɗaya har a yi musu hisabi wannan ba zai yiwu ba Allah ya tashi ba su ansa sai ya ce na farkon to waɗanda kuke ganin ba zai yiwu ɗin ba to da su za a fara ansar innal awwalina ka ce musu qul innal awwalina wasu malamai suna cewa duk inda ka ga qul to ansar da za a bayar jawab ne wanda yake jawabun ne am zahir li kulli ahad ansar da za ta zo bayan qul amsa ce da kowa zai iya ganewa ba ta buƙatar dogon tunani ba ta buƙatar dogon bincike ba ta buƙatar sai ka yi zurfin ilimi kan nan ka iya gano ta ba ta buƙatar sai an yi wani gwaje-gwaje na kimiyya ko na ilimi sannan a gano ansa a kowa da kowa zai fahimce ta ta kul ka gaya musu innal awwalina na farkon da suke zaton ba zai yiwu ba a tashe su ko su suka fi nesa da hankali ma a ce a tashe su wal akhirina da na ƙarshen da za su mutu da wanda zai mutu yau gobe a tashin kiyama lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum lalle dukkaninsu waɗanda ake tattara su ne a gargada su a kora su zuwa ga wani lokaci na wani yini sananne wani guri da Allah maɗaukakin sarki ya tanada a wani yini sananne don musu hisabi duba Allah maɗaukakin sarki da ya tashi ba su amsar da suke cewa a inna lamab'usuna shin lalle mu waɗanda ake tayarwa ne ana ake dawo musu da rai bayan mutuwa sai Allah bai ce qul innal awwalina wal akhirina lama ba'usuna ba sai ce la majmu'una fadar majmu'una bayan an tashe su Allah ya kora su har a kai su ardul mahshar inda ubangiji madaukakin sarki zai ainihin tsayar da su domin musu hisabi wannan wani abu ne ƙari akan tayarwa a iya tayarwa da mutum a busa masa rai wannan wani abu ne daban sannan kuma a kora shi cikin gaggawa yau mai kurjuna min al-ajdasi sira'an ka annahum ila nusubin yufidun wannan korawar cikin gaggawa zuwa ga ardil mahshar arasatil mahshar wannan kuma wani abu ne shi ma daban to Allah yana gaya musu ba wai kawai tashin ku ba a a ɗoriya ma akan tashin ku a sa muku rai akwai wani abu daban da Allah zai yi ne za ku taso kuma a gargado ku a kuro ku a guje har a kawo ku wannan farfajiya ta ranar kiyama inda za a yi muku hisabi to kaga wannan shi zai ƙara nuna maka cewa ubangiji yana so ya gaya musu abinda kuke inkari ai karami ne abinda za a yi yafi wanda kuke inkari ku kuna maganar inkarin ba'as ne to bayan ba'as din akwai wani abu bayan mutum ya rijiddige a cikin kabarinsa an hura masa rai ya dawo mai rai a tunani na hankali ko a tunani farko-farkon tunani da zamu yi mutumin da yake cikin wani yanayi a busa masa rai ya tashi ba lalle ne ya iya motsi ba har ya ruga a guje to amma sai Allah ya ce a'a bayan an ta da su za su iya za a kora su kuma a guje muhti'ina dinnan da Allah ya faɗa muku ne ru'usi za a tura za a gargada su a guje babu kakkautawa har zuwa ranar gobe kiyama wannan wani abu ne ƙari bisa ga abin da kuke inkari domin ku kuna inkarin ba'asi to ba ba'as din ba kawai har ma za ku iya motsi bayan an tada ku ba motsin kawai ba har ma za ku iya fita a guje to sannan ubangiji yake nuna musu cewa tayarwar tayarwa ce da za a yi maka da za a yi muku ita jumulla domin mutuwar ta ku ai ɗaiɗaikun ku kuka mutu ba lokaci gaba ɗaya duniya ta mutu ba wannan ya mutu sannan wannan sannan wannan sannan wannan to amma aka tashi tayar da ku din tsawa ce guda ɗaya busa ce guda ɗaya fa inna ma hiya zajratun wahida fa idahum yanzuru tsawa ce guda ɗaya sai kawai su gansu ga su suna kallo kaga wannan ma ya fi abin mamaki sama da abin da kuke faɗa na cewa za a tashe ku a hura muku rai bayan ku mutu hura ran za a yi muku shine da tsawa guda ɗaya sannan wannan tsawar guda ɗaya in kuka tashi tashin nan da za ku yi za ku tashi idan ku a wartsake komai za ku gani karara wato Allah ya nuna maka cewa ya fi tashin bacci sauki domin mutumin da ya tashi daga bacci galibi akan tashi da magagi ba ka ganin gaban ka cikin lokaci kankani sai bayan dan lokaci kaɗan sannan ka fara ganin abubuwa kana gane su to sai ubangiji ya nuna maka cewa a'a tashin kiyama ya fi wannan sauki da zarar aka busa muku rai a wannan lokacin fa idahum yanzurun sai ku gan ku kuna ganin komai karara baro-baro ba tare da kun samu magagi ba tashin ku daga mutuwa ya fi sauki sama da tashin ku daga bacci sannan Allah ya ce la majmu'una ila miqat yawmin ma'lum zuwa wani guri wanda yake na wani yini ne sananne Allah madaukakin sarki zai tara ku kamar yadda yace zalika yawmun majmu'un lahu nas wa zalika yawmun mashhud wa ma nu'akhiruhu illa لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد rana ce da Allah maɗaukakin sarki zai tara mutane rana ce da ubangiji maɗaukakin sarki zai halarto da kowa rana ce da za ta zo babu mai iya cewa ubangiji ƙala sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi izini shi kuma in ya tashi magana dole ya faɗi abin da yake sawaba Allah ce ba mu jinkirta wannan rana ba sai dan wani ajali wanda yake kididdigagge duk irin tsawon rayuwa da Allah zai baku a duniya to ɗan kaɗan ne idan ka kiyasta shi da tashin kiyama da zarar tashin kiyama ta zo to za ka ga cewa rayuwar duniya ɗin ba wata rayuwa ba ce ta a zo a gani domin rayuwa ce mai karewa duk abin da zai kare to kaɗan ne abin da yake na dindindin shine mai yawa to duba da cewa wannan rana mun haɗu a wannan guri domin mu ƙaddamar da jawabi na musamman akan abin da ya faru ga al'ummar musulmi ba ta ƙasar nan ba kawai ta duniya gaba ɗaya na kashe dan uwa Sheikh Ja'far Mahmud Adam Allah ya ji kansa da rahmarsa Allah ya gafarta masa Allah ya alkinta bayansa majalisa ta malamai ta jihar Kano karkashin shugabancin Sheikh Abba Adam Oki
أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جماعة الله muna bukatar nutsuwa abinda aka karanta mutum bai fahimce shi ba